salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnati ila yawm amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المتعة auren mut'a yarawna anna akan nisa khairul ibadat so shi'a suna ganin cewa mut'a na mata shine fiyayyen ibada na'am wa afdalul qurabat shine fiyayyen kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mustadillina ala zalika bi qawlihi ta'ala suna kafa hujja kan wannan da maganar Allah subhanahu wata'ala amma samta'atun bihi min kunna fa atuhunna ujurakunna wa duk abin da kuka ji dadi daga su mata to ku ba su sadakin su farida na farilla A gane sai su kafa hujja da wannan wai wannan aya shine ayar da ya halarta mut'a alhali a wajen malaman tafsiri ga baki daya sun yi tafaki cewa wannan aya ba yana magana kan auren mut'a bane yana magana ne akan aure na sunna wanda aka saba idan mutum ya auri mace sai ya ji daɗi da ita to ana nufin wannan mata ta ci sadaki ba ana nufin wai a yi auren mutu'a ba ne kama sai yan shi'a suka burda ayar suka lankwasa shi da karfin tsaya zuwa ga auren mutu'a wa iyaz billah wa qad harrama al-islam hadha az-zawaj hakika musulunci ya haramta wannan aure din allati tushtaratu fihi muddatu mahmuda wanda ake sharɗanta wani tsawon lokaci sannan dai tsakanin su ana sanya wani tsawon lokaci in ma a ce aure kwana ɗaya ko aure sati ɗaya ko aure wata ɗaya ko auren shekara ɗaya ya zama da cewa an sanya lokaci na yin auren baina ma ya da da uzan ahli sunna dubal ke eh, istihdaru da yanzu tabibi ta inda mafi yawan malaman sunna suke sharɗanta wato wajabcin halatto da niyyar zaman dindindin cewa in za a yi aure a halatto da niyyar zaman dindindin cewa an yi wannan aure ne na har abada ba an yi auren mu arabu ba ne, misali wani zawajin a karun saliba wato auren mutu'a yana da wani tasiri mai muni hmm. tasiri mara kyau tasira mai yawa Na alamu mustami wato yana da tasiri mai wato mummunan tasiri ga ainihin taron jama'a da tahrim wanda ke wanda ke bayyana da haramcinsa a filin cewa auren mutu'a haramun ne ba ya halatta a mahanga na shari'a mushaf fatima daga cikin abin da shi'a ja'afariya izinai a shari'a suka yarda da shi akwai wani abu wani shi mushaf fatima wani littafi Ya ويعتقدون وجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة wato suna kudurci samuwan wani littafi gaba gare su suna kiran wannan littafi mushafu fatima ويروي كليني في كتابه الإمام الكليني daga cikin manyan manyan malaman Shi'a ya ruwaito a cikin littafin sa Al-Kafi na safa 57 na 57 eh an wato ya ruwaito daga Ja'far Sadiq wa inna indana la mushaf Fatima cewa wai Ja'far Sadiq ya ce Lallai a wajen akwai mushaf Fatima qultu alayhi salam ne a wajen akwai mushaf na fatima alayha salam aminci Allah ya tabbata a gare ta qultu wa mushaf fatima sai na tambayi shi ainihin kulai na tambayi ainihin Ja'far Sadiq na ce masa menene mushaf fatima qala mushaf fi qur'anukum hadha thalath marrat yace littafi ne wanda a cikin shi akwai ƙur'anin wannan sa uku wato abin da yake kumshe cikinsa abin da yake cikin ƙur'anin ku ne su uku wato shi mun faɗi da shi ma wani wahayi ne wanda wai Allah ya yi wa Fatima an gane ku hmm. ana kira shi Musa Fatima a cikin shi akwai abubuwan da ƙur'ani ya kumsa ninki uku ya kunshi ƙur'anin mu da kuma ninki da wajen ninki biyu kuma na abin da ba ƙur'anin mu ba kaga ya zama uku kenan a gane suna nufin kenan cewa ƙwararren da muke karantawa